وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون ba mu sanya ma wani mutum a gabaninka ba ya kai wannan manzo cewa zai wanzu a gidan duniya shin idan ajalinka ya kare a wannan rayuwa ta duniya sai ka mutu shin waɗannan za su wanzu ne bayan ka faufau